من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته لا يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ‘yan uwa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara zamu mu ci gaba da wannan karatu namu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai alfarma a yau ranar lahadi 23 ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan hudu 2022 miladiya a wannan masallaci namu na Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan cikin garin Kano idan ban manta ba muna cikin suratul hajji kuma a jiya mun tsaya aya ta 29 a cikin wannan sura yau za mu tashi insha Allahu aya ta talatin inda ubangiji madaukakin sarki yake cewa بسم ذلك ومن يعظم فهو خير له عند ربه وأحلت له الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الدين شركاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما السماء الطير الطير أو تهوي Na'am, Allah maɗaukakin sarki ya ce zalika waɗannan ababe da muka ambata na hukunce-hukunce wa man yu'azzim hurmatin lahi duk wanda ya girmama abinda Allah maɗaukakin sarki ya haramta fa huwa khairun lahu inda rabbi to shine mafi alkhairi a gare shi a wajen ubangijinsa wa uhillat lakumul an'am an halatta muku amfani da cin dabbobin ni'ima illa ma yukula alaikum sai abin da ake aka karanta muku ko ake karanta muku a cikin littafi cewa haramun fattani burrijisa min ne. ku ƙaura cewa ƙazanta na bautar gumaka wata sani bu ƙaular zur ku cewa magana wadda take ta zur hunafa alillahi suna masu tsantsanta addini ga ubangiji maɗaukakin sarki ghaira mushriki na bi ba sa haɗa allah da wani a cikin bauta wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka ya haɗa wani da Allah faka annama kharra minas sama'i kwatankwacin shi kamar wanda ya faɗo ne daga sama fatakhtafuhu at-tayr wanda tsuntsuwa ko tsuntsu ya riga ya cafke shi ya yayyaga shi ya kacaccala naman shi au hawi bihin rihu ko wanda iska ta yi jifa da shi fi makanin sahiq a can wani waje wanda yake mai nisa Allah madaukakin sarki har yanzu muna cikin bayani akan hukunce-hukunce da abubuwan da ya kawo na aikin hajji a baya ya faɗi yadda za a ambaci Allah da yadda za a yi yanka da za a rinka siyar da yankar da kuma yadda mutum zai tsarkake kansa bayan ya gama aikin hajji to ce sai zalika kamar duk waɗancan hukunce-hukuncen da muka faɗa wanda muka yi umarni na aikin ɗa'a wajen aikin haji da duk abin da muka faɗa na samun lada wa man yu'azzim hurumatin lahi duk wanda ya girmama abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta wato ya ƙauracewa saɓon Allah da abubuwan da Allah ya haramta suka yi girma a cikin zuciyarsa ta yadda ba zai aikata su ba wato duk waɗancan ababen da muka faɗa na alkhairi da duk waɗancan abubuwan da muka faɗa wanda na ayyukan hajji to duk wanda ya girmama su ya kare duk wani abu wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce haramin ne bai aikata shi ba bai afka ba cikin aikata abin da Allah baya so kuma wannan abin duk da abin da duk abin da Allah yake baya so ya naunaya a cikin zuciyarsa yake ganin girman aikata shi Allah yake ko wannan fa huwa khairul lahu inda rabb wannan shine mafi alkhairi a gare shi duniya da lahira ay falahu ala zalika khairun kaseer yana da alkhairi mai yawa da lada wadda take mai yawa kamar yadda wanda ya aikata ayyukan da Allah yake a yi na ɗaya yake da lada yake da girman sakamako a wajen Allah haka wanda ya bar abin da Allah ya haramta ya ƙaura cewa abin da Ubangiji maɗaukacin sarki ya haramta shi ma yana da lada da mai girma a wajen Ubangiji maɗaukacin sarki. Allah ya ce wa uhillat lakumul an'am an halatta muku dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima sune dangi na raƙuma da sami da tumakai da awakai wannan an halatta muku mun halatta muku dukkan nau'ika na waɗannan illa ma yutula alaikum Allah ya ce madaukakin sarki ya ce sai dai abin da aka karanta muku a cikin littafi mai tsarki na cewa wannan abin haramun ne kamar yadda Allah ya haramta hurrimat alaikumul maitatu والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به to duk waɗannan waɗanda Allah madaukakin sarki ya haramta wal inna ma harrama rabbi al fawahish ma zahara minha wa ma batana wal ism wal baghy bi ghayri al duk waɗanda Allah madaukakin sarki ya haramta na mushe na jini wanda yake mai kwaranya na nama alade na abin da aka kira sunan wani wa ma'u'illa li ghairi Allah bi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu duk waɗanda aka shaƙe su suka mutu ko kuma suka faɗo daga kan gini ko dutse suka mutu shine illa ma yutula alaikum wato dukkan dabbobi na ni'ima Allah ya halatta muku ku yanka su ku ci sai abubuwan da alkur'ani ya zana muku cewa cin su su kau haramun ne Allah sai ce fajtani burrijisa min al ku kaura cewa arrijisa min al kazanta domin arrijis shine al min inna min al-awsan li bayanin jins ba min ce giya ba wato ku ƙaura cewa ba aka ake nufi ba wani ɓangare na gumaka kenan ban da wani a'a bayanin jinsi ne bayani ne akan dukkan jinsin gumaka ai itani rijsa ku ƙaura cewa ƙazanta allazi huwa al-awsan wanda shine gumaka da ake bautawa kaga anan gun sai zamanto cewa Allah madaukakin sarki ya hana bautata gumaka kuma ya ambaci bautar gunki da matsayin ƙazanta domin ita ce sababin dukkan wani najasa wai suka ce arrijis abinda ake nufi al'azab domin a wani waje larabci tana ɗaukar azaba domin sanani sadadi ne na wajen azaba ko kuma allah marukakin sarki ya sanya gumaka rijis najasa ce a hukunci domin ba najasa bace ba ta wasfan wanda za ka iya taɓa ta a ce ka taɓa najasa sai dai shari'a ta ƙirga ta da cikin bautan gunki najasa ne saboda menene yana kawar da imani yana cakuɗa ibada in aka cakuɗa ta da bautan gunki da Allah to ibada ta lalace ta ɓaci to kamar yadda. najasa take gusar ruwa yake gusar da najasa wadda za mu iya gani to haka imani yake gusar da bautar gumaka shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira da bautar gumaka cewa najasa ne Allah madaukakin sarki ya ce bu qawlan zur ku kaura cewa zancen zur zancen ƙarya domin azur abinda ake nufi allazi huwa al-baqi duk abinda yake bata ne shine azu dan me aka ambaci duk abinda yake bata da azur li'annahu ma'ilun anil haqqi domin ya karkata gabarin gaskiya domin asalin zur shine karkata shi yasa a suratul kahfi muka karanta tazawaru tazawaru an kahfihim ai yayin da suka karkata domin zur asalinsa to mafi girman abin da mutum zai karkace shine ya yi shirka da ubangiji maɗaukacin sarki da aka sai zamanto a zur a nan dukkan wata magana ta ƙarya dukkan wani laifi dukkan abin da mutum zai ƙare kauce haka kuma zai iya ɗauka ƙaular zur ita ce shahadatun zur mutum ya yi shaida abin da bai ji ba bai gani ba wannan Allah madaukakin sarki shi ma ya hana kaji anan Allah madaukakin sarki ya karana ya daidaita shirka da Allah da shahadatu su saboda girmanta shi yasa hadisi ya tabbata wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Abi Bakara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir shin ba zan ba ku labari ba da mafi girman zunubai waɗanda suke masu girma ƙulna bala ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce eh ya rasulallahi ba mu labari Allah manzala sallallahu alaihi wasallam yace al ishraku billah yin shirka da Allah wa uququl walidaini da kuma saba ma iyaye wa kana muttafi'an fajalasa faqala ya kasance Manzala ya ce shingida ne yake faɗa musu wannan sai tashi ya zauna yace ala ku tsaurara wa qaulu zur da magana zancen zir da shaidar zir ala wa shahadatu zur yace ku tsaurara da shaidar zir wato da shaidar da abinda mutum zai faɗi ƙarya da abinda zai ba da shaida ta ƙarya manzala sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce bai gushe bai yana ta maimaita wannan yace yana ala wa qaulu zur ala wa shahadatu zur ala wa qawlu zur hasar da muka ce ina ma ya yi shuru wato murga mun ji magana ta shige mu cewa waɗannan ababen suna daga cikin manya-manyan laifuffuka a wajen Allah imamu ahmad ya fitar da hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya yi sallah asuba sai tashi ya juyo ya tashi bayan ya gama sallah asuba sai ce Allah madaukakin sarki ya daidaita shaidar zir da shirka da Allah madaukakin sarki sai karanta wannan aya fajtanibu rijsa min al-awsani wajtanibu qawla ku ƙauracewa azanta na daga bautar gumaka kuma ku cewa shaidar Allah sai ce hunafa alillahi wato kuna mai tsarkake addini ga Allah ba ku karkata ba zuwa barna kuna mai nufin aikata gaskiya shi yasa Allah ya ce ghaira mushriki na bi wanda ba kuna mai haɗa Allah da wani ba wato ba kuna shirka ba ku zamanto kuna bin Allah kuna kaɗaita Allah wajen bauta ba kwa aikata duk waɗancan ababen da Allah maɗaukacin sarki ya hana wato hunafa ai na alal haqqi kuna tsayuwa akan gaskiya kuna karkata zuwa gaskiya domin hunafa kalma ce lafzi ne min al'adidan yana daga cikin kyalfani ne wanda zai ɗaukar ma'ana wannan kuma ya ɗauki ma'anar kishiyar abu zai iya ce hunafa ya kawo alal istiqama zai iya zuwa in aka ce hunafa sai zamanto cewa daidaitu da tsayuwa akan daidai wa ya kawo alal mai kuma zai iya fada zuwa karkata ga bari dukkan abin da yake ba daidai ba sai Allah madaukakin sarki kamar ya fassara hunafa domin hali ne ya ce ghairu mushriki na bi ba kuna haɗa Allah da wani abu ko menene wannan abun ba to sai Allah madaukakin sarki ya buga mana kuma misali waɗanda suke haɗa Allah da wani ya ce wa man shirif billahi duk wanda ya shirka ga Allah ya ɗauki wani abu da ya cancanta ga Allah na bauta ya baiwa wani ko ya haɗa wani da wani Allah wajen bauta sai Allah ya ce faka annama kharra minas sama'i kamar mutum ne ya faɗo daga sama wannan kamar muftada ne yana tabbatar da abin da ya gabata na umarni da ƙauracewa bautar gumaka ya ce domin bautar gumaka idan mutum ya yi ta ma'ana kamar ya karra mina sama ai sakata ilal arfi ya faɗo zuwa ƙasa ma'ana ai ya faɗo daga imani wanda yake girma ne da ɗaukaka daraja ya faɗa ƙasƙanci da cikin rami na shirka da kafirci shi ke faka annama kharra min as-sama'i sai ce fatakhtafuhu at-tayr lokacin da ya fado daga saman sai kuma tsuntsu ya tsuntsaye suka tafke shi a sararin iska a sararin samaniya suka yi kata-kata da namansa suka kaskarya ƙarshen shi ko kuma auta hawi bihin rihu ko kuma kamar wanda iska ta wurgo shi fi makanin sahiq a waje mai nisa wanda yake halakarwa shi yasa wannan misalin Allah madaukakin sarki ya buga shi ga wanda yake da shirka wasu malamai suka ce wannan ayat tana da alaka da hadisin barra wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kafiri ya zo mutuwa mala'ikun mutuwa suka zo wajen shi suka ɗauki ransa suka hau da ita zuwa sama fala tuftahu lahu abwabu sama ba a buɗe mishi ƙofofin sama to mala'iku za su na sama za su tambayi mala'ikun mutuwa da me kuke tafa da shi sai muna tafa da ran wani dan gidan wani. dan sai su nemi izini sai a ce wannan mushirki ne kafiri ne kada a buɗe mishi daga can sama sai su sake ran sai su wurgo shi sai faɗo manzala sallallahu alaihi sai karanta wannan aya na man yushrik billahi fa ta'annama kharra min as-sama'i wanda yayi shirka ga Allah kamar wanda ya faɗo ne daga sama Allah madaukakin sarki yake ko kuma waɗanda tsuntsaye suka tafshe shi suka yi wurgi da shi fi makanin sahih ai ba'id domin sahika yashaku suhuqan fa huwa sahih ai ba'uda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da hukunci shine wanda ya wannan wanda ya shirka ya fada cikin halaka ya fada cikin wanda yake iska ta ɗauke shi ta jefar da shi sannan kuma ya shiga cikin halaka wa iyazu wannan yana nuna mana girman shirka cewa duk abin da mutum zai yi na sako to ya kiyayi wannan sakon da Allah madaukakin sarki ya daidaita su da shirka na farko mai mun san cewa mafi girman sako shine hada Allah da wani sannan manzala ya ce da uququl walidai saba ma iyaye sannan kuma shaida zur mutum bai ji ba bai gani ba ya ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza Allah ya shi mu sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa لهم فيها منافع إلى ومحلها إلى البيت نعم Allah madaukakin sarki ya ce zalik da wannan ne abubuwan da muka faɗa na hukunce-hukunce wa man yu'azzim sha'air Allah duk wanda ya girmama alamomin bautar Allah fa innaha ta taqwal qulub lalle hakan yana daga cikin jin tsoron Allahn zukata lakum fiha manafi'u abubuwan da muka ambata muku na dabbobin ni'imar kuna da abin amfani a cikinsu wanda kuke amfana lokacin da kuka koro su a hanya za ku tafi ku je makka sannan ku yanka shi shine ila ajalin musamman zuwa wani lokaci ayyadake za ku hausu za ku yi abubuwa thumma mahilluha ila al-baitil atiq sannan wajen da za ku yanka su wajen da za a yi layya shine wajen ɗakin nan da ɗaɗɗe wato ɗakin Allah zalika Allah madaukakin sarki ya faɗa mana anan dukkan waɗancan ababen da ya faɗa na hukunce-hukunce na aikin hajji da dabbobi da yadda za a yanka da yadda za a raba nama da duk abubuwa wa man yu'azzim sha'air Allah wanda ya girmama umarnin Allah ya girmama ibadoji na ubangiji madaukakin sarki ya girmama alamomin bautar ubangiji madaukakin sarki to fa inna min taqwal qulub wannan yana nuna tsoron Allah da yake cikin zuciyarsa wannan yana daga cikin girmama abin da za a yanka kamar yadda aka ruwaito daga ibnu abbas ya ce girmama abin da za a yanka shine kyautata abin da za ka yi layya da shi da kuma tirke shi kafin layyar yadda zai ƙiba ya yi tsoka sannan ka yanka a matsayin kana kusanci da ubangiji maɗaukacin sarki da shi yasa abu umama bin sahal ya ce mun kasance muna turke ababen layyanmu a madina musulmi sun kasance suna duk abin da kamar tun daga yanzu dabbar da ka san za ka yi layya da ita nan da wata biyu ko uku mai zuwa to sai ka saye ta sai ka turke ta ka rinka ba ta abinci mai kyau in sa ne in raƙumi ne in rago ne in ɗan akuya ne in tinkiya ne ka kula da shi dare da rana ya yi tsiba, ya yi mai ya zama ƙosashe har lokacin da za ka sai lokacin layya sannan ka yanka to wannan yana daga cikin jin tsoron zuciya wasu ma suka ce a gabaki ɗaya dukkan wasu alamomi da wannan ɗin da dukkan wani abu da aka ce bauta ne in ka ga mutum ya ɗauki wannan bautar da mahimmanci ya bata mahimmanci ya kula to wannan yake nuna akwai tsoron Allah a cikin zuciyarsa domin mai tsoron Allah shine yake girmama abin da Allah ya girmama duk abin da in aka ce wannan Allah yana so ya yi umarni da shi in kaga mutum yana girmama shi yana kula to wannan yake nuna yana jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa manzala sallallahu alaihi wa sallam lokacin da zai layya ya layya da raguna guda biyu masu launin baƙi, masu ƙaho aka yanka kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya hana duk wata dabba mai yankakken kunne ko yankakken hanci ko gurguwa wanda gurguncinta ya fito fili ko wanda aka yanke kunnanta ko wanda aka yanke jelarta ko kuma wanda aka mata wani aka cutar da ita to duk manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi layya da su saboda wannan rashin girmama Abin da Allah madaukakin sarki ne ya ce a girmama ko kuma wadda take kasu zuru wadda take ashi da rai wadda take babu tsoka babu wani abu ramanniya jagwab mutum a ce ita zai yanka wannan duk an hana wanda babu mai babu nama a jikinta Allah ya ce lakum fiha manafi'u ai a cikin wannan dabbobin su raƙuma da su shanu akwai amfani da kuke da su in mutum ya turke su kafin ya yanka ai za ka sha nonansu za ka yi amfani da gashinsu za ka hau su za ka yi duk abin da kai ga dama ila ajalin musamma har zuwa wannan ƙayyadaccen lokacin za ku yi ta amfani da su ku hau ku yi duk abin da za ku yi da su ثم محلها إلى البيت العتيق أي محل الحديث wajen da za ku yanka ƙarshensa sai kun zo ɗakin Allah wanda yake afik da ɗaɗɗe wanda shi ne ka'aba kamar yadda Allah ya ce hadayan baligal ka'aba wal hadaya ma'akufan an yabluga mahilla Allah madaukakin sarki duk ya faɗi wannan aikin haji wajen tiƙewar abin da kuka koro wanda za ku yanka haske ya kai ga ka'aba to a nan gun sai ku yanka a ranar yawmun nahari ranar da ake yanka kaga wannan duk ya faɗa mana hukunce-hukunce na dabbobin da za a yanka da kula da su da lafiyar su, da lokacin da za a yanka da yadda za a yi aikin haji duk ya faɗa mana to sai ubangiji maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة na'am ubangiji madaukakin sarki ya ce wali kulli ummati ja'alna man sakan kowace al'umma mun sanya mata nau'irin nau'in bautarta ko irin nau'in yanda za ta yanka liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am domin su ambaci Allah madaukakin sarki su ambaci sunan Allah a kan. yayin yankan abin da muka azurta su da shi na dabbobin ni'imar da muka ce a yanka fa'ilahukum ilahukum ilahun wahid abin bautanku shine abin bauta guda ɗaya Allah falahu aslimu gare shi za ku miƙa wuya wa bashirin muhbitin kuma kai ga ga wanda suke ƙasƙan da kai suke miƙa wuya ga Allah allazina idza zukira Allah sune wanda duk lokacin da suka ga an ambaci sunan Allah wajilat qulubuhum zukatansu yana kaduwa ya rautaya wasabirina ala ma asabakum kuma sune masu haƙuri akan duk abin da ya same su wal muqimis salati kuma suna tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga ɓangaren abin da muka azurta su da shi allah madaukakin sarki yana ba mu labari cewa bai gushe ba yana umartar al'ummatai daban-daban wajen yin yanka da ibadoji daban-daban da zubar da jini kuma yana umartar su idan suka zo yanka ɗin ya shar'anta musu kiran sunan ubangiji maɗaukacin sarki wannan a dukkan addinan da suka gabata shi yasa Ali bin Abi Talib da Talha da Abi Talha Ali bin Abi Talha da Ibn Abbas Ali bin Abi Talha ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas wani kullum ummatin da ummatin ja'alna sakan ai idan kowace al'umma mun sanya mata tana da idinta ya ce. ai man sakan ai zabahan kowace al'umma mun sanya mata nau'i da yadda za ta yankanta ta kusanci ga ubangiji maɗaukacin sarki da Allah ya yi wannan liyazkuru smallahi alamara razaqahum min bahimatil an'am wato ku ambaci Allah akan abin da ya azurta ku na yanka dabbobin nan kamar wanda yanda ya tabbata manzala sallallahu alaihi wa sallam Imam Bukhari da Muslim sun fitar da hadisin daga Ana. an zo manzo sallallahu alaihi wa sallam da raguna guda biyu wa'anda suke da farare da dugon bakake a jiki masu ƙauhuna manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ɗauki kafarsa ya ɗora akan wuyan ɗaya ya kira sunan Allah ya yi kabbara ya yanka to kaga wannan kamar tatbiqi ne na wannan aya yanda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kira sunan Allah lokacin da zai yanka kuma ya kabbara sai Allah ya ce fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslim abun bautarku abun bauta ne guda ɗaya ko da kuwa nau'ikan shara'o'i na annabawa daban-daban ne a shari'ar wani wata sai ta nasahin wani a nan ya halatta a yi kaza wani annabin a shari'arsa bai halatta a yi ba to wannan biya bambanta ne a cikin nau'in bauta amma a wajen a wajen nau'in yin da'a da shari'a amma a wajen kiran Allah da bautar Allah dukkansu sun haɗu abin bauta abin kira shine shi kaɗai Allah madaukakin sarki baya da abokin tarayya shi yasa bayan muka karanta wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun shi yasa anan yace falahu aslim ai ga ubangiji madaukakin sarki ku tsantsanta bauta ku miƙa wuya ga hukuncinsa da ayyukan sa. Allah ya ce wa bashirin mukhbiti mujahid ya ce almutma'inni ku yi bushara ga wanda suke nutsatsu wajen ambatan Allah imamu sauri ya ce wanda suke nutsatsu masu yarda da abin da Allah ya hukunta masu miƙa wuya a gare shi Allah sarki sai ci gaba da cewa allah zina ya fassara suwaye muhbisina dinnan yace su ne idza zikira Allah wajilat qulubuhum duk lokacin da aka ambaci sunan Allah to sai kaga zukatansu suna rauraya suna kaduwa suna firgici ai khafat sai su tsorata suna tsoron saba ma Allah kuma duk wanda kaga lokacin da ake ambatan Allah da dokokin Allah zuciyarsa tana kaɗuwa to wannan dalili ne akan cikak yaƙininsa da ƙarfin imaninsa kuma Allah ya siffanta su da haƙuri ya ce wa sabirina alama asabahu masu haƙuri minal balaya da dukkan wata bala'i da ya same su da jarraba wajen yi wa Allah ɗa'a duk abin da ya haɗu da su wajen yi ma Allah maɗaukakin sarki ɗa'a suna haƙuri da duk wata musiba ko kuma duk abin da Allah ya jarrabe su na musibu na rayuwar yau da kullum babu ko da rashi ko da samu to suna yin haƙuri wal muqimin sala kuma Allah ya siffanta su da cewa masu tabbata da tsayuwa akan sallah ne ai suna bayar da haƙƙin Allah na wanda ya wajabta a kansu na bayar da farillai na sallah da dukkan wani abu da Allah madaukakin sarki ya farranta musu wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ya ce kuma suna ciyarwa daga abinda Allah madaukakin sarki ya ba su na arzikin halal da ahalinsu da makusantansu da talakawa da mabukata suna kyautata wa bayan Allah kuma suna kiyaye dokokin Allah wannan shine saɓanin siffofin munafukai wanda su akasin haka ne su waɗannan muminai na ƙwarai wanda suka sallama ma Allah su ne wanda suke kyautata ibada ga ubangiji maɗaukakin sarki suke haƙuri da kwaramniya da masa'i da bala'in da Allah ya iya jarrabar su da shi sannan kuma suke tsayawa wajen tsayar da sallah da dokokinta da farallanta a kan lokacinta da dukkan ababen da Allah ya farranta kuma idan Allah ya ba su dukiya suna ciyar da dukiyar su taimaka marasa shi mabukata da talakawa da makusantarsu sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa فاذكروا اسم الله عليها صواب Ubangiji maɗaukacin sarki ya ce walbuduna raƙuma ja'alna halakun min sha'airillah ja'alna halakun Allah maɗaukacin sarki ya sanya su gare ku za ku yanka su ku hausu min sha'airillah ko ya sanya ku suna cikin alamomi na bautar ubangiji maɗaukacin sarki lahum fiha khair kuna da abubuwan amfani na alkhairi da yawa a cikinsu fadkuru smallahi alaiha sawaffa ku ambaci sunan Allah yayin da za ku tsire raƙuma sawafa suna tsaye da ƙafafu uku an ɗage ƙafa ɗaya an ɗaure ta fa iza wajabat junubuha yayin da suka faɗi suka mutu fakulu ha, to ku ci ku dafa ku ci daga naman su wa at'imul qani'a ku ciyar da wanda suke da qana'a wanda suka zauna a gida ba sa roƙo wal mu'tar da kuma wanda suka zo suka roƙe ku kazalika haka nan ma ni'ima ce Allah madaukakin sarki yayi muku sakharna halakum wanda muka hore muku su za ku hau su ku kama su ku yanka su ku yi abin da kuke so la'allakum tashkurun domin ku gode wa ubangiji madaukakin sarki a nan allah madaukakin sarki yana faɗa mana ni'ima da yawa bayansa wajen da allah madaukakin sarki ya halitta mana albudin raƙuma raƙuma kuma ya sanya daga cikin ibadoji da za a yi da su da yawa wanda ake koro su a taho da su har ɗakin Allah mai ma kuma in an zo a yanka wasu malamai suka ce albudu ne ɗin nan kamar yadda muka za mu faɗa ina budu min al-ibli suka ce tsantsar in aka ce albudu abinda ake nufi shine dangi na raƙuma kamar yadda abin isa wata ruwaya ta zo walbudunu da yi wa ɗin shi ma rufu'a ko walbuduna ko walbudunu wa ismu wasu malamai suka ce khasun lil ibli ya keɓanci kawai raƙumi wa summiyat badana li'annaha tabdun an ambace shi kuma raƙuma badana domin za a iya kiwata ta ta yi ƙiba domin walbadala shi shine ƙiba shi yasa abu hanifa da malik suka tafi inda hu yutlaqu ala gairin abu hanifa da malik suka ce in aka ce budun ana zai za a iya sakinsa ba sai raƙumi ba zai iya ɗaukar hatta shanu kamar yadda ya tabbata jumhurul ulama suka tafi akan haka yanda hadisin da ya tabbata a sahihu muslim wanda jabir bin abdullah ya rawaito cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu yayin da za mu layya mu haɗu mu bakwai akan badana da mu bakwai akan saniya to shi yasa su malamai sai suka ɗauka cewa ai gudu ne dinnan zai iya ɗaukar saniya zai kuma iya ɗaukar rakumi duk da yake wasu sun ce ya keɓanta da raƙuma kawai sai Allah ya ce lakum fiha kai ai sawabun fi daril akhirah kuna da lada a cikinsu a ranar lahira mun mutum ya yanka ko kuma manatu udiniya wa duniyawiya ko lahum fiha khairu akwai amfani da yawa a cikin su amfanin duniya da lahira za ku hau za ku yi komai kaga manzo sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin ya ga wani mutum yana kora raƙumarsa yana tafiya a ƙasa yace hau wai haka ta hauta ma kisa shi yana ganin cewa ai badana ce na tanade ta ne dan in kai ta in yi aikin haji in yanka ta a aikin haji ba na so in walar da ita manzo Allah yace har so uku yace kai maza ka hau ka hauta da ma'arufi ya hau to kaga akwai amfani za ku taho da su ku hau za ku tatsi nonansa ku sha za ku yi komai ko kai a gida ka kirki in saniya ce in raƙuma ce za ka sha nonon za ka hau ka je wata bukata da ita za ka yi wani abu kuma ka jira lokacin ka yanka kuma ka samu lada a wajen Allah wato kuna da za ku yi amfani da su a duniyar ku kuma za ku yi samu lada ta zama alkhairi a gare ku a lahira wanda aka tam sai Allah ya ce fazkuru alaiha ku ambaci sunan Allah alaiha yayin da kuka zo tsire raƙuma ko kuma kuka zo yanka shanu ko abin da za ku yi layya da su sawaffa sawaffa kamar yadda muka faɗa shine suna masu tsaye a tsaye da ƙafarsu uku domin yadda ake tsire raƙumi ko raƙuma ana tsayar da ita ba a kwantar da ita sai a ɗauki ƙafa ɗaya sai a ɗaure don katta gudu a matse shi a yi da a ɗaure shi a haɗa nan ƙafar da cinyar sai a ɗaure sai ta tsaya a tsaye sai a soke ta da mashi a wajen da za a yi tsire inda jini zai fito a ambaci Allah to ku yi haka wannan shi ne sallah shi ne sunna an karɓo daga mutsalib ibn abdullahi bin hanqab an jabir bin abdullahi qala jabir na yi sallah tare da manzo sallallahu alaihi wasallam babbar sallah kenan yayin da ya gama sai aka zo mishi da rago sai ya yanka faƙala sai sai bismillah wallahu akbar allahumma hada anni wa amman lam yubashi min ummati yace ya Allah wannan daga gare ni ne da duk wanda kuma bai layya ba bai samu damar yin layya ba a cikin al'ummata kaga wannan yake nuna kenan ana ambatan Allah yayin da za a yanka abin haiwa Ali bin Hussein ya ruwaito an rafi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallar layya ya raguna guda biyu masu ƙiba masu ƙaho farare masu ɗigon baƙi da ya zo ya yi hudu ba ya gama sallah ya yanka su an zo mishi da wani ɗaya daga ciki yana tsaye a filin idi ya yanka da kansa da wuka a hannunsa sun ya ƙuli sannan ya ce Allahumma haza an ummati jami'aha wa man shahida laka bit tauhidi wa shahida li bil baladi ya ce ya Allah wannan ga al'umma ta ne ga baki ɗaya da duk wanda ya shaida cewa da tauhidinka kuma ya shaida na isar da sabo قال أعمش عن أبي زبيان عن ابن عباس في قوله فاذكر اسم الله عليها طواف ابن عباس قياما على ثلاثة قوائم suna tsera kuma akan kafafu guda uku wanda aka ɗaure kafarta ta hagu ya sai ce bismillah wallahu akbar la ilaha illallah allahumma minka walaka lokacin da za a yi wannan addu'an ma ta tabbata imam bukhari ya fitar da hadisi daga ibn umar la dan umar yake cewa annahu ata ala rajulin qad anakha badanatihi wa huwa yanharuha yace abdullahi dan umar ya zo wajen wani mutum ya kada raƙumarsa a ƙasa yana so ya yanka ta sai ibn umar yace ta yadda ita tsaye ka ɗaura ƙafa ɗaya wannan ita ce sunnan baban ƙasin wajen yanka raƙumi na layya wannan ita ce sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ce fa iza wajabat dunubuha ya'ani saqatat ila ardi idan aka tsire ta faɗi a ƙasa ran ta tafi ba tana haure haure ba shi yasa a wani hadisi yace la tu'ajjilu nufusa an tazhar kada ku yi sauri da kun yanka abin yanka kawai ku hau fiɗa a ku tsale ta gama shure shure sai ta da mutuwa sannan sai a zo a feɗe a kuma fitar da naman da za a daba kuma sannan wajen yankan manzala sallallahu alaihi wasallam in tsira ne in yanka za a yi ya ce a gaggauta a samu wuƙaɗin nan da yawa jini na wuce domin manzala sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim ya ce inna allaha kataba al-insana ala kulli shay Allah ya rubuta kyautayi akan komai duk abin da za ku kwantata ku kyautata fa idza qataltum in kuka yi niyyar yanka abun yanka fa ahsunul qitla to ku kyautata yanka wa idza dhabahatum fa ahsinu dhabha in kuka yi niyyar kai kisa to ku kyautata kisan wanda za a wa haddi kenan idan kuka yi niyyar yanka to ku kyautata yankan ɗayan ku ya wata wukarsa ya hutar da abin da zai yanka kaga wannan duk yana nuna cewa lokacin da za a yankan a yi samu abin da yake mai kaifi a yanka bayan kun yanka kun soye fakulu min ha to ku ci daga abin da kuka yanka din wa at'imul qani a mu'ta ku ciyar da alqani wal wannan wasu malamai suka ce umarni ne na ibaha wato ba wajibi bane ba wasu kuma suka ce umarni ne na wajibi sai aka ce alƙane wasu malamai suka ce wanda ya wadatu yana gidansa bai fito bara ba bai fita koma ba a kai mishi wanda ya kana'a wal mu'tar wanda kuma ya zo ya nuna halin yana so ko da bai tambaya ba wasu kuma suka faɗa sun haka wato mu'ane wal mu'tar malamai sun yi saɓani da yawa a cikin me ake nufi da shi to a nan ne malamai suka samo cewa a wannan ayar idan mutum ya yanka abin layyarsa to ya raba kashi uku kashi ya kashi ya sadakar da ‘yan uwa na zumunci kashi kuma ɗaya ya ba fakirai wanda ba su da alaƙa da shi wato a nan malamai suka zo cewa ana kasa abin da ka yanka kashi uku kashi ɗaya sai ka ajiye kai da iyalanka ku ci kashi ɗaya kuma sai a rabawa abokai da yan uwa kashi ɗaya kuma na uku sai a rabawa fakirai na gari wanda baka da alaka da su ba yan uwanka bane na jini ba kawai fakirai ne mabukata su ma sai a musu kashi duk a kai musu domin Allah ya ce fakulu minha wa af'imul qani'a wal mu'tar hadisi ingantacce ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane ne ya ce inni kuntu na haitukum an idkhari luhumul adahi fauqa salatin yace da na hana ku ku ajje ku taskance naman layya sama da kwana uku amma yanzu fakulu ku ci waddakhil ku taskance ma bada lakum yanda kuka so a wata ruwaya fakulu ku ci waddakhil ku taskance wa tasaddaqu ku yi sadaka a wata ruwaya fakulu wa at'imu wa tasaddaqu ku ku ciyar ku yi sadaka amma dangane da fatu manzo sallallahu alaihi wa sallam qatada hadisin qatada bin nu'man aka yace fakulu wa tasaddaqu wa tamti'u bi juludiha wa la tabi'uha ku ci ku yi sadaka da nama kwa iya morewa da buzu da fatun ku yi buzu da shi ku yi wani abu da su da za ku yi amfani ko ku yi kyauta da shi amma kada ku sayar mai layya baya sayar da fatar da yanka da haka wannan yake nuna Allah madaukakin sarki ya faɗi yadda za a yi tsarin da yadda za a yi yankan kuma ba a yanka sai liman ya sauko an fita idi an dawo daga idi sannan mutum zai yanka kuma yanka ana yin sa kusan kwana hudu kenan ranar yawmun nahar ranar idi da ranar sha ɗaya da ranar sha biyu da ranar sha uku wato kaga za a yi sallah in aka yi sallah ranar goma ga wata sha ɗaya sha biyu sha uku kuma su ne ayyamun tashrik duk wannan ana yanka a ciki kuma zance mafi inganci a kowane lokaci mutum zai iya yanka a cikin wannan kwanakin da daddare ko da rana da safe ko da yamma duk zai iya yankawa sai Allah madaukakin sarki yace kadhalika sakharna halakum kuma haka min ajli hadha dan haka dan ku yanka ku yi komai muka hore muku ita ya zamanto ƙaton raƙumi ko ƙaton sa bijimin sa ko ƙatuwar saniya za ku hau ku yi kiwo da su ku yanka ku tatsi nonunan su ku yi duk abin da kuka ga dama Allah ne ya hore da bai hore raƙumi ba kana ganin ya zaka iya control ɗinka ai ga da mutanen ba ta kai raƙumi ƙarfi ba da girma da bai hore ta ya za ka yi da damusa ga dukkan sauransu ga kura nan ga kalfesi nan lafiyayyen kare ma aka bata mai fada aka haɗa ka da shi an haɗa ka da tashin hankali to amma duk girman raƙumi shikenan Allah ya hore mana shi sai ce la'allakum tashkuru domin ku godiya ubangiji madaukakin sarki cewa ni'imar da ya muku ya hore muku waɗannan dabbobin duk girman sa ƙaton sa ka je ƙauye sai ka ga yaro ɗan shekara takwas yana jan shi ya kai shi kiwo ya hayo kansa ya dawo da shi gida yana gudu da shi yana jan asirkarsa yana abin da yake so saboda Allah ya hore shi a shiga duk wanda da yake jikin saniya a ware kafafunta a durƙusa a ƙarƙashi a yi zamar dirshan ana tatsan nonanta duk wannan horewa ce ta Allah kuma Allah ya yi mana wannan don mu gode mushi shine mu gode ni'imarsa mu bautata mushi mu kaɗaita shi kuma kan mu ɗauki waɗannan ababen su zama wajen yin shirka ya zama wajen kusanci ne ga Allah in za mu yanka mu yanka domin Allah ba boka ba ba wani ba ba ɗan duba ba ba ɗan bugon ƙasa bai ce mu yanka ana kusanci da yanka kusanci da Allah shi kaɗai da duk wata ibada da ta tafi yanka dabba to ana kusanci da ita ga Ubangiji madaukakin sarki kuma waɗannan dabbobin guda sun fi hudu ɗin guda takwas to waɗannan samaniya ta din su kaɗai ake kusanci da ubangiji madaukakin sarki da su wajen wannan yankan ina ganin sai mu tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya taimake mu da taimakonsa Allah ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa da abinda ake faɗa mana da abinda muke ji Allah ya kawo mana lafiya da zaman lafiya a ƙasanmu Allah ya taimaki mu ya ba su ikon imana adalci Allah ka kawo mana zaman lafiya ka kawo mana ɗauki Allah duk wanda suke cikin halin ƙaƙanika yi Allah ka buɗa musu Allah ka ba mu ikon sauke dukkan nauyin da ka ɗora mana Allah ka ka jarrabe mu da mummunan ƙaddara a rayuwarmu Allah ka jarrabe mu da abin da za mu iya Allah ka rufe asirinmu duniya da lahira Allah ka kare imaninmu Allah ka kare mu dan girmanka a ubangiji maɗaukacin sarki ka kawo mana ɗauki Allah ka tarbiyyantar da mu tarbiyar musulunci ka tarbiyyantar da 'ya'yanmu da zuriyarmu gabaki ɗaya tarbiyyar musulunci Allah dukkan bukatan bukatunmu wanda muke da su na duniya da na lahira ya Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu marasa lafiyarmu Allah maɗaukacin sarki ka ba su lafiya iyayenmu da 'yan uwanmu dukkan musulmi wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka haskaka kabarinsu Allah ka sa sun huta Allah ka sa kabarin su ya zama dausayi daga dausayin aljanna Allah idan tamu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka ba mu kwanciyar hankali a gidajenmu ka ba mu kwanciyar hankali a kasuwanninmu da sana'o'inmu da ma'aikatunmu ya Allah ka ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ka kare mu daga duk abin da zai firgita mu da duk abin da zai kawo mana tashin hankali Allah ka kare mu daga gare shi Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari masu tausayi masu imani ya Allah duk wanda kaga zuciyarsa mutumin kirki zai amfanar da mu ya fitar da mu daga cikin matsala ya Allah ka bashi shugabanci Allah dan kowace jam'iyya ne dan kowane gari ne dan kowane yare ne dan kowane addini ne ya zal jalal wal ikram in dai zaben shi akwai maslaha gare mu da rayuwarmu ya Allah ka bashi mulkinmu duk wanda mulkinsa a gare mu ba zai amfanar da mu ba ba zai warware mana matsalolinmu na ƙasanmu da na jihohinmu ba ya Allah kowaye kada ka bashi mulkinmu dan kowace jam'iyya ne dan kowane yare ne dan kowane addini ne ya zal jalal wal ikram Allah kai ka san mutanen kirki masu gaskiya Allah ka taimake su Allah kai ka san wanda za su mana adalci Allah ka agaza musu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين